الله وبركاته الحمد لله والصلاة wa على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يومنا رانا اللحدي biyar kenan ko hudu ga Ramadan alif ɗari ɗaya alif ɗari hudu da talatin da tara hijiriya kuma ya daidai da ga watan biyar dubu biyu da goma sha takwas miladiya wannan shine zaman mu na uku a wannan masallaci na Masjidu al kulafa Ar-Rashidi dake unguwar Agege a jihar Lagos kudu maso yammacin Najeriya da muke tafsirin Alkur'ani mai girma da bayanin ma'anonin ayoyinsa bisa fahimtar magabata na gari wannan muna cikin suratul Tauba mun karanta ayoyi hudun farko na suratul Tauba wanda muna bayani da haka ba laifi malam ya ƙara karanta mana ko aya ɗaya ce ko biyu domin mu ɗora bayanin mu akan inda muka tsaya. Faro daga aya ta Faro daga aya ta farko. Yalla daga aya ta farko. Allah

muka ji ajiya cewa Ubangiji ya ce bara'atun min Allahi wa rasulihi da saƙo na barranta da zare hannu da yanke hulɗa da dakatar da dukkan wani alkawari da aka kulla a baya Allah ya turo shi manzan Allah yake zartar da shi a aika shi zuwa ga waɗanda kuka yi alkawari da su a baya cikin mushrikai to mun yi bayanin cewa bara'atun min Allah wannan bara'atun din shine khabarun ne tadabin mahzufun taqdir wa hadhihi bara'atun min Allah wannan batu wato barranta ce daga Allah da manzansa sai to maganar ta cika ilal ladina ce shine wato babu laifi ita bara'a din ta zama ita ce muftada, in ya so Karashin abin da ya zo a gaba ya zama shine khabar sai to bara'atun barranta min Allah daga ubangiji mausulatun tana isa ne ila alladhina ahadtum min al-mushrikin sai zanto akwai takadirin kalma al-muta'allaqu biha wacce aka shafi ta wacce za a iya gane ta to amma anan dole sai kai kanikanci saboda bara'a kalma ce na kira ita kuma na kira baya halatta a fara magana da ita sai da sai bisa sai bisa uzuri kamar da ibnu malik ya faɗa a cikin alfiya wala yajuzu liftida bin nakira ma lam tufidka inda zaidin namira zuwa ƙarshe amma masana lugha suka ce akwai dalilin da zai sa bara'atul min tazam mubtada saboda an sifanta ta cewa minallahi ka rajulin min al-kiram indana kamar da ya faɗa a cikin alfiya to bara'atun min Allah barranta wacce ta zo daga Allah da manzansa ta tabbata ila alladhina ahadtum min al-mushrikina zuwa ga wanda kuka yi alƙawari da su min al-mushrikeena cikin mushrikai to da Allah ya ce inal ladina ahadtum min al-mushrikeen zuwa ga waɗanda kuka yi alƙawari da su to kaga nan zuwa ga waɗanda kuka yi alƙawari da su wannan phrase din ko clause din wannan yankin jumlar ilal ladina ahadtum min al-mushrikeen wanda a turanci zaka iya cewa is an adjectival phrase wato wani yankin magana ne wanda yake kunshe da sifa wani dauke da relative pronoun ilal ladina zuwa ga waɗanda kuka yi alƙawari da su to waɗanda kuka yi alƙawari da su idan zamu mu ɗauki zahirin ayar ba a faɗe su ko suwaye ba suwaye waɗanda kuka yi alƙawari da su to kafin mu gano su ya kamata mu fahimci wani abu mai mahimmanci ɗori akan karatun mu na jiya to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yi alkawari da mutanen makka a lokacin sulhun hudaybiya wanda har mun kawo wani abu daga cikin alkawarin ko akan cewa ba za su yi hajji ba bana ba za su yi umara ba bana sai baɗi ba za ku yi kaza ba ba za ku yi kaza ba ba za ku yi kaza ba kaga an yi hudaybiya a wata shekara a shekara ta shida ko wanda manzala su ma ya dawo gida ya je yakin Khaibar a shekara ta bakwai ya dawo ya zo ya buɗe Makka a shekara ta takwas ya je Muta a shekara ta takwas sannan ya fita Tabuka a shekara ta tara ita kuma suratu Tauba ta sauka bayan an dawo daga yakin Tabuk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga Taqumul Balqa aka saukar da suratu Tauba kenan ilal ladina ahadtum min al mushrikin farkon waɗanda za su fara shiga cikin allazina ahadtum min al mushrikin in muka zo interpretation in muka zo fassara za mu ce su ne mutanen da aka yi sulhu da su a hudaybiya haka ne yanzu kenan ilal ladina ahadtum min al mushrikin za mu fara kirga waɗanda aka yi sulhun hudaybiya da su bayan nan annabi sallallahu alaihi wasallama ba wai mutanen maka ba yayi ma sulhu da kuma kulla yarjejeniya ta zaman lafiya da wasu mushrikan bayan na makka kamar yadda ubangiji subhanahu wataala yake babu labari a cikin suratul nisa'i yake cewa illal ladina yasilu illal ladina yasiluna ila qaumin شاء الله لصلى ولو شاء الله لزلقهم عليكم نعم فإن اعتزلوكم فإن, فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم to anan tunda Allah ya fara magana a kan munafukai yake cewa fa malakum fil munafiqina fi'atayn wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adalla Allah wa man yudlil Allah falan tajida lahu sabila waddu law takuna kama kafaru fatakununa sawa'a fala tattakhidhu minhum a hatta yuhajiru fi sabilillahi fa in tawallaw fakhudhuhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا في الله sai ce illal ladina na ila qaumin bainakum wa bainahum mitakun sai dai waɗanda suke da dangantaka da mutanen da kun yi alkawari rubutacce da su cewa ba za ku yaƙe su ba idan wasu suka gudu suka je suka haɗu da waɗannan mutanen au ja'ukum ko kuma suka zo wurin ku hasirat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum wanda su da su yi amfani da hannayensu ko makamansu wajen yaƙas ku ba ko yaƙan mutanensu wannan su wa'annan ba za ku yaƙi su ba sai Allah ya ce walau sha Allah la sallatahum alaikum fala qatalukum Allah ya ga dama sai ya dora su akan ku su kashe ku amma fa ina ita da muku idan har Arnan suka ja jiki ba su yaƙe ku ba walam yuqatilukum ba su yaƙe ku ba wa alqaw ilaykum salama kuma arnan suka zo suka ce ayi zaman lafiya tsakaninmu da ku to kan kuɗi karɓar zaman lafiya Allah ce fa ma ja'ala Allahu lakum alaihim sabila Allah bai ba ku dama ku je ku yaƙe su saboda addinin musulunci ba wai su yake a sha jini a yi kisa ba to wannan mahalli shahid a wannan ayar ya ladina yasluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun wannan ayar ta tabbatar da cewa manzon Allah sun salama ya yi rubutun alkawari ko alkawari rubutacce da waɗansu mushrikan bayan na Makka to kaga su ma za su iya shiga cikin me إلا الذين عاهد إلى الذين عاهدتم من المشركين to shi wannan alƙawarin me shi yana da ta'arifinsa yana da definition ɗinsa it's a diplomatic language yare ne na diplomasiya wanda shi ma addinin musulunci yana da asali fundamental da principles na international relation wanda a ƙarƙashin su akwai diplomatic relations wato mu'amala ta diplomasiya tsakanin daula da daula tsakanin ƙasa da ƙasa tsakanin jiha da jiha state da state to daga cikin terminologies ko kuma kalmomi waɗanda musulunci yake amfani da su akwai kalmar mu'ahada wanda ta zo a cikin alkur'ani ta zo a cikin hadisi malaman fiqh sun ɗauke ta sun yi amfani da ita gashi nan ma Allah ya ce ilal ladina ahadtum zuwa ga mutanen da kuka yi mu'ahada da su to ne ce mu'ahada abinda da tattafai na diplomasiya ta musulunci da kuma ta gaban gambiza conventional kenan suke fassara mu'ahada shine a turanta ake cewa treaty shine sulhu da yarjejeniya rubutacciya ko alkawari rubutacce tsakanin ƙasa da ƙasa wanda suke cewa abin da ake nufi da al-mu'ahada shine al haɗuwa a kan cimma wata matsaya wal da kuma alkawari wal mawathiq da kuma alkaura masu ƙarfi allati ta'qiduha ad daulatu al-islamiyyah ma'a ghayriha wanda daular musulunci take yi da wasu wata daular da ba ta musulunci ba fi halatai as-silm wal harb sawa'un a lokacin da ake cikin zaman lafiya sai daular musulunci ta je ta samu wata daula makwabciyarta ko kuma al'ummar musulmi su samu wata al'umma da ba musulma ba makwabtansu su zauna su ce to saboda kan mu shagala da yakar na waje na kusa da musu yaƙe mu dan haka muna neman zaman lafiya da ku mu yi a rubuce cewa ba za ku taɓa mu ba za mu taɓa ku ko kuma watakila musulman suna da yawa a wayannan kuma ba su da yawa in yaƙi za a yi musulmai za su iya murƙushe waɗannan amma abin da musulunci yake tsoro shine kar a haɗa baki da waɗannan a cutar da su sai zanto suna da munafuki a cikin gida to sai musulunci ya zo ya sauri ya ce to ku zo ku rattaba hannu kan yarjejeniya mu da ku ba haɗa kuma ba zancen mu ba da kai gori ya hau ba za ku bari a cuce mu ba mu ma in za a taɓa ku za mu taimake ku don suka fahimci cewa su ma za suna da wani jagidan akwai wani roman demokuraɗiyya a cikin wannan sulhun ai da gudu za su zo ai ko wani lokacin kuma su arnan ne da kansu kuke zuwa su ce to da Allah muna son ku dubi Allah ku zo mu zauna mu yarjejeniya da ku saboda mu amincewa matsalolinku kowa ku amincewa matsalolinmu to ya halatta musulmai su yarda a yi wannan yarjejeniya to kuma tabbas manzan Allah ya yi ta amma sharaɗanta ne. dole ne ya zanto a cikin wannan treaty din ba a taɓa wani abu da ya shafi shari'a ba ba zancen yarjejeniya da za a ce amma da sharaɗi da za ku yi sallah a to ba za a yi sai dai ku sai dai ku a sha jinin mu gaba daya ta jima amma ba za mu yi da yarjejeniyar da za ta hana mu sallah ko a ce to shikenan mu ƙasa ɗaya al'umma ɗaya to amma matsala in kuka yi azumin Ramadan ɗin na kwana tara ko talatin, ana samun koma baya na tattalin arziki sai dai in kun yarda ku ajiye azumin wata rawa za mu ce a'a to fa mu a'a za a yarjejeniya amma da shar'i lokacin bukukuwan mu na al'adu da addini sai kun zo mun yi za mu ce a'a wannan treaty din ya saba wa mu da abin da ya karo da addinin mu kuma aje shi muke da haka masu zuwa su yi tambaya cewa Allah muna da ina da aboki ne kirista ne kuma sannan kaza amma da na kirsimeti yana gayyata ta mutum a ba wani zancen ya gaice ka ku tafi sai dai a fasa abu kuntaka lakum dinukum walidin abin da ya shafi addini ba compromise abu na biyu ya zama wajibi wannan yarjejeniya zan a bisa yarda tsakanin bangarori guda biyu bai halatta saboda kuna ganin ku ne musulmai kun fi waɗancan yawa ku tilasta musu akan abin da ba su yarda da shi misali idan suka zo suka ce to mun yarda a yi yarjejeniyar nan amma abu ɗaya da ba masu shi ne idan sallah asuba sai ku daina sa microphone kuna kiran sallah saboda kuna tashin mu daga bacci kuma ba lokacin tashin mu bane to ba wata za ku ce a'a tunda shi kiran sallah da microphone maslaha ce take sawa ake yi sai ku ce to bari mu kalli maslaha in har maslahar dainawar ba za ta taɓa addinin mu kai tsaye ba to sai mu daina kan idan kuma za ta iya taɓa wani bangare na wasila ta zuwa addinin amma kuma a gefe guda amma kuma a gefe guda idan muka ƙi abin da zai faru kuma sai ya fi wannan wannan matsalar sai mu yarda din sadaka yanzu in ka ji wasu wurare kamar irin su Fatakwal da sauransu za ka ga girman masallaci galibi za a kira sallah to iya sifikun da ake amfani da su iya wanda za su iya isar wurin ne kuma ba za su isa can ba amma yanzu misali in ka zo Kano za ka iya zuwa ka samu masallaci irin Allah ga nakan nan wanda ake dan karami amma malam ka ga an saka wata ba ma kiran sallah ba da la'ila ake yi ko ishiriniya amma sai ya buwaye makwabtan gaba ɗaya unguwar kuma a zo a yi ta bala'i a je police station a yi ne ba ma fa ƙur'ani ba fa ba kiran sallah ba to nan akwai freedom amma an kaji wani garin dole ne har ta kiran sallan maka ka hakura ka ajiye shi a yi shi da baki kawai saboda kada a je a shiga wani abu to musulunci ya yarda amma dole ya zanto akwai mutual consent mutual assent a cimma yarda tsakanin bangarorin guda biyu sai na uku kuma ya zanto akwai manufofi bayyanannu kada a yi dungu a wajen sulhu ko wajen wajen misali a kawo wani ambiguous abu wata magana wata ba ta fito fili ba ta yanda in kuka zo kuka yi mu ce mu ba haka muke ni ba ku ce ku ba haka kuke nufi ba ai ta rigima a'a in ma kuna son abin ya favor din ku ku fito boldly ku faɗa ku ce to mu muna son kaza a rubuta a interpreting din abin ba wai sai ana ɗaukar abin ana tafiya kotu kotu ta je ta fassara ba ku ya kamata a ce kun haɗu akan fassarar abin da kuka rubuta tsakanin in dai yaro wa'annan sharaɗan guda uku suka cika akwai wasu sharaɗan amma dai wa'annan su ne manya to ya halatta a sulhu to me hukuncin wannan sulhun da yarjejeniya hukuncinsa shine ya halatta akwai lokacin da yin sama zai zama mustahabi musamman idan daular musuluncin ya zanto ta bai kai ta tsaya da kafafuwanta ba dole sai ta nemi tallafi a kusa da ita da kuma lokacin da ake cikin larura ta kallon maslaha wacce idan ku tsaya kun yi amfani da wa'annan mawasikin ba sai a cinye kuɗin ma wasu malaman suna ga akwai lokacin da take waje ba saboda aka takan zama ta kan zama ta kan zama ne mustahabba sannan akwai lokacin da take zama haramun idan ya zanto yin ta zai kawo musulunci kaskanci kamar yadda manzon Allah sama ya warware tasa da umarnin Allah a ƙarshen lokacin da musulunci ya samu zama da ƙafafunsa. ‘Yan kuwa ana ganewa? mu'ahada to kuma in har aka yi wannan mu'ahadar alkawari ko da ku ne majority ko da a ciki akwai wani abu da sai da kuka yarda kuka haƙura alhali kuma haƙƙinku ne amma kuka sauka daga haƙƙinku to wajibi ne ku mutunta wannan wannan wannan alkawari ba wai zancen wai ai arna ne kasance wasu arna ne ba zai sa a zalunce su ba shi addinin musulunci ya yarda da adalci ashe duk wanda yake zagin addinin musulunci bai san me musulunci ina kuke masu zagin musulunci ku ku tsaya ku ji hatta wanda ba musulmi ba musulunci ya yarda a yi masa adalci wato daga cikin dalilan da suke nuna wajibi ne idan aka yi alkawari hatta da arna a cika alkawarin akwai faɗin Allah subhanahu wataala a farkon suratul ma'ida بسم الله الرحمن الرحيم Allah subhanahu ta'ala ya ce ya ayyuha allazina amanu ya ku inda kuka yi imani kuka yarda da Allah subhanahu wata'ala aufu bil uhud aufu bil uqud ku cika dukkan alƙawurra da kuka yi dukkan alƙawurra da kuka ɗauka tsakaninku da ‘yan uwanku musulmai ko kuma tsakaninku da wa'yanda ba musulmai ba ko kuma tsakaninku da Allah to ku yi ƙoƙari ku cika wannan alƙawarin da kuka ɗauka. Haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul an'am a cikin ayar قل تعالوا آية كذا بيك ولا taqrabu malal yatim نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى نعم وبأمر الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وصاكم به Allah ya ce wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan kama kuka kusanci dukiyar maraya ko da kai aka bawa ajiya sai dai in kasancewa abin da zaka yi din shine abin da yafi dacewa sannan Allah yake cewa hatta yablugha ashiddahu a bari sai marayan nan ya kai girman shekarun da zai iya juya sa da kansa sai ka ɗauka ka bashi wa ful kaila wal mizana sannan idan za ku yi awo da sikeri ko da ma'auni ku cika ma'aunin nan da suke bil qisti da adalci la nukallifu nafsan illa wus'aha amma ba ma dora wa rai nauyin abin da ba zai iya ba sai abin da zai iya wai za kuntum fa'dilu in kuma za ku yi magana ko aiki to ku yi adalci walau kana za qurba ko da wanda za ku yi magana a kan san dan uwanku ne makusanci Allah ce wa bi ahdillahi awfu sannan in kun yi alkawari alkawarin Allah ku cika alkawarin Allah zalikum wasakum bi la'allakum tadhakkarun wannan ita ce wasiyar da Allah yake muku wasiya da ita domin in kun ji ku azantu to kaga nan Allah ya ce wa bi ahdillahi aw fu dan haka ya zama wajibi idan kuka yi alƙawari da mutane ko da ba musulmai bane ku cika wannan alƙawari sannan ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahihul muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisi Abdullahi dan Amr dan As ayatul munafiqi arba'atun ko kuma arba'un man kunna fihi kana munafikan salisan wa man kana fihi khaslatun minhunna kana fihi khaslatun minan nifaq akwai abubuwa guda hudu duk wanda ya tsinci kansa a cikin wa'annan abubuwan ya zama munafiki gidi ɗari bisa ɗari wanda kuma ya zanto wani bangare ne nasu suka bayyana a tare da shi to ya zan yana da wani kaso na munafunci sai maza Allah cewa na ɗaya idza haddatha kadhaba duk mutumin da in yi zance yana yin ƙarya to munafiki ne wa idza ahada gadara da kuma wanda in aka zauna aka yi alƙawari da shi akan cewa za a yi kaza ko ba za a yi kaza ba gadara sai zo ya yaudari mutane wa idza khasama fajara da kuma wanda idan aka zo ana musu da shi ana husuma sai ya yi mursisi ya ƙi gaskiya ya yi fajirci ya rantsuwa ma akan ƙarya wata ƙila Wai za a atumina sana sannan idan aka amince masa sai ha'inci to kaga anan idza ahada idan aka yi alkawari da shi ko da shi da arna ne gadara sai ya yaudare su to wannan ya zama munafiki mun kuma san abin da Allah subhanahu wataala yayi wa munafikai alkawarin sa sannan ya tabbata a cikin sunan Abi Dawud isnadin sahih Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man zalama mu'ahadan duk wanda ya zalunci kafirin da aka yi alkawari da shi akan za a zauna lafiya sai aka samu wani kawai saboda yana jin haushin shi kafirin ne sai ya zalunce shi ko ya ci sa ko ya gaya mai bakan magana ko ya zage shi awin taqasahu ko kuma yayi yayi masa wulakancin da zai tauye masa alkadarinsa ba fa musulmi ba kafiri au kallafahu fawqa taqati ko kuma yayi amfani da damar cewa ai wannan arne ne a garin mu ya dora masa abin da yafi karfin sa kaga kuma arne fa wanda yayi arne haka au akhadha minhu shay'an bi ghayri tibi nafsi ko kaje ka karɓi kuɗinsa sa ba tare da ransa kana so ba ko wanda sai su wajen arna sai su ba da kuɗi a yi musu addu'a su zare musu ido kuma in ba su bayar ba kuma sun san abin ka ga mutum yadda zai saboda a cikin ya rasa yadda za kuma gashi akwai alƙawarin zaman lafiya to maza Allah ce duk wanda yayi haka fa ana hajijuhu yawmal qiyama ran alqiyama tunda shi ne ai ba zai zo wurin musulmi ba in zan tsaya in zama lauyan sa ranar alqiyama wallahi sai Allah ya tora masa abin da ba za ta iya dauka ba kai arni fa wani addini ne yake wa wanda ba a cikin sa yake ba adalci irin wannan ya tabbata a cikin sunan Abi Dawud da sunan Tirmidhi daga Amr ibn Abasa Allah ya kare da a gare shi sanan Imam Ahmad ya rawaito da isnadin sahih cewa manzo Allah sama yana cewa man kana bainahu wa baina qaumin ahad duk wanda ya zan sun yi alkawari na zaman lafiya ko yarjejeniya tsakaninsa da mutane ko da kafirai ne fala ya kullanna ahadun karka kuskura ka warware alkawarin nan da gangan wala ya shidda lahu wala yashuddahu kar kuma ka zo ka tsananta masa hatta yamdi amadahu has hu, har sai lokacin ya ya cika tukuna aw yambuza ilayhi ala sawa ko kuma in ka fahimci za a yaudare ka to ku zo aurewar alƙawarin tare ni so a zo a cancelling din wannan alƙawarin saboda haka in ya yaudare ka to za ka iya rama dan Allah ya ce wa in ma na min qawmin khiyanatan fambit ilayhi ala sawa inna Allah la yuhibbul kha'in yanzu mun ji wa'annan dalilai da suke nuna haramun ne a zalunci wanda aka yi alkawarin zaman lafiya da shi yanzu sai mu dawo ilal ladina ahadtum min al mutanen da kuka yi alkawari da su cikin mushrikai kafirai sun kasu kaso uku wanda su muke kira arna ko sun ko sun so da su arna dan ba a canja wa suna ba sakwace aka ce wai a irin labaran nan da ake ba dan garin su malam tukur da kada wai yana da yana da wani wanda ba bahaushe ba kuma baya sallah irin kwastoma ne yana zuwa kantinsa kullum dai ana zaman lafiya Waran nan sai zan baya nan sai ƴaƴansa a labari ne fa irin labaran nan da ake bayarwa sai ƴaƴansa suna ana sai ce kai kai kai ga arnan nan ya taho ka bashi kaya ashe ba abin bai wa wannan mutumi da daɗi ba shi ne sai je kai ƙara wajen shi uban ya ce mun zo yaranka sun ce mana arni sai ce shi kana sallah ya ce ba ma yi ce yau arni kun ta ya ce ko da can ma karata muka yi maka yamma dai arni kai tun da ba ka sallah wanda duk baya sallah arni ne mu a wajenmu ko ba ka bane kuma wa bididda ta tamayyazul ashiya'u Ne kuma na jin haushi mu ma a wajensu suna ganin ma'arna ne ko to su kafirai kuka ce arna sun kasu kaso uku ko kuma sun kasu kaso hudu akwai kaso na farko arna gidi lamba ɗaya fitattun arna wanda babu zancen zaman lafiya tsakaninka da su tsakaninka da su kamar mafarauci ne da naman jeji yana neman ka kana neman sa saboda ka wanda ajalinsa ya fi kusa a cikin ku shine zai mutu in ka tsaya zai ci naman ka yi, da haka bai halatta ka karɓi kaskanci ba lokacin da ka gamu da irin wannan kafirin irin wayannan kafiran su ne za mu zo mu ji ayoyin da Allah ya saukar a kansu kuma abin da yasa na fara da su saboda su ne ba su da yawa a cikin kafirai kamar da zamu ji wanda su ne a yaren larabci na musulunci ake cewa al-muharibuna wanda sun daga makami dama neman ka suke su kashe ka kamar yanzu misali Qurayshawa abin da suka wa manzo Allah sallallahu alaihi yana fa gidansa suka zo suka yake shi suka kore shi suka fatattake suka kashe masa sahabbai ya ja ya baro musu garin ya zo Madina sannan suka yau ungu suka to za su yaƙe shi a yaƙin badar sai maza Allah ya zauna kuma haka kawai to su ne Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ayoyin yaƙi a kansu ubangiji ya ce fa idza laqitum allazina kafaru fa darbar riqabi hatta idza atkamtum fa shuddul wasaq Allah ya ce idan kuka gamu da arna kafirai waɗanda suka kafirce to fa darbar rikab ba abin da zai hada ku da su sai dukan wuyan su ku dinga kashe su kawai to su ma sun same ku kashe su za kashe ku za su hatta idza askantumuhum sai kun tabbatar da cewa kun zubda jini kun zubda jini kun zubda jini to fa shuddu wasaq to a wannan lokacin kuma sai ku dakata ku daina kashe su sai ku fara daure su kuna daure su kuna daure su kuna daure su fa imma mannan ba'adu. Allah ya ce fa in ma mannan ba'adu, daga baya kuma in kun ga za ku kyale su sai ku kyale su su tafi gidansu wa in ma fida in kun ga dama kuma ku tsare su sai sun bada fansa haka dai za ku yi ta yi har sai an gama yaki to anan kaga Allah ya ce a yake su kuma za mu zo mu ji ayoyin ba sai ka karanta ba alaran ma Allah subhanahu wataala yake cewa waqtuluhum haythu taqiftumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum duk inda kuka gaba da su ku kashe su kuma duk inda kuka same su ku kore su daga inda suke kamar yadda suka kore ku haka Allah subhanahu wataala yake cewa qatiluhum hatta la takuna fitna ku kashe su ku yaƙe su har sai ya zanto babu fitina tsakanin ku ya kunu dinu lillah wa qatilu mata la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah Allah ce qatiluhum yu'adhibuhum Allah bi aydikum wa yukhzihim wa yansurukum alayhim wa yashfi sudur qawmin qawmin mu'minin magana ayoyin jihadi fa ba magana tsoron wai a dinga koye su ana jin tsoro akwai su suna nan kuma suna aikinsu. kuma duk wani addini da ka sani a duniya yana da matakai na kare kansa ta hanyoyi daban-daban su waɗannan kafirai gidi waɗanda su ma neman ku suke su kashe ku burinsu shine kar ku rayu burinsu shine kar ku yi addinin ku to ba abin da ya kamata kai musu sai ka saka musu da irin abin da suka yi maka yasa manzala sama ke cewa an kuka gamu da su ma idan ma ba makamin ba wani abu ko hanya sai fattaruhum ila aqyati subul ka babbake akan hanyar ka tunkuɗa shi zuwa hanyar da ta fi sauki in kuma ya magana ya magana in ya isa wannan su ne kafirai waɗanda za a yaƙe su amma su ne suka fi kowa rashin yawa sai kafiri na biyu wanda shi ma bai yi imani da Allah ba Mashiriki ne ko yana bin wani addinin da ba addinin musulunci ba ana dina ƴan uwa to amma shi ya kawo kansa ya yadda cewa ku bashi tsaro da kariya shi kuma zai dinga biyan ku haraji duk shekara wanda wannan haraji shi ake kira jizya zai dinga biyan tax wannan shi ake kira zimmi su ake kira azzimiyuna kafiran amana kenan ko kuma kafiran alkawari wanda su wayannan zimmiyun din ba su da wurin da za su rayu shi kasar musulmai in aka kore su ma ba su san inda za su je ba kuma gashi Allah ya saukar da doka da ka'idar cewa yanzu dole musulunci wannan ƙasar ta musulunci ce in mutum yana son yayi wani abin da ba musulunci ba ya fita ko kuma ya musulunta yace shi ba zai iya musulunta ba kuma in ya fita sai dai in ya mutu a bar shi ya zauna to aka bar shi ya zauna dole ne ya ji cewa kasa yake da kowa shi sa Allah ya ce hatta yi jizya za mu zo muna tafi har sai sun ba da jizya an yadin wakum kafiruna suna jin cewa su ne a ƙasa abin da yasa ku ne. me yasa aka ce su ba da jizya ba wai saboda kawai ana son a samu kuɗi ba saboda economic set of na daula ta musulunci yana farlanta kowa ya ba da tasa gudunmawa Ya ka ana taksin ɗin masu kuɗi musulmai duk shekara su ba da zakka an ba su bayar ba ya halatta shugaban musulmai ya je ya kwace. zakkar a kirga dukiyar a fitar da zakkar na a raba dukiyar a ci din rabin dukiyarsa manzo Allah sama ce tu'khadhu wa shaqaru malihi a kwace rabin dukiyarsa saboda ya zama tarar cin ba da zakka ne an fahimta to shi kuma arne ba za a zo a karɓi zakkarsa ba don arne ba shi da ba zakka a kansa da maganar zakka ba da shi ake ba to don haka sai kawai a bashi shi kenan ya dinga shakar iska a banza ba za a yi masa wani abu to shi ma dole ya bada tax in lieu of wannan zakar da zai bayar ba to in ya yadda zai bada wannan tax din shi ma fa wajibi ne a kula da shi lokacin sai na Umar ya ga wani bai yahudi tsoho tuku ya zo yana bara sai na Umar ya ce masa kai me yasa kake bara ce ina so in tattara abin da zan biya ku ji ne sai na Umar ya ce subhanallah je kokon baraka koma gida ke je aka ɗauko constitution din aka gyara aka ce duk bai yahudan da ba a taɓa kama shi da laifin ƙin biyan jizya ba in har ya tsufa to a madadin a yi taxin ɗinsa shi a dinga ba shi alawa dan Allah akwai addinin da yake haka in ba musulunci ba to duk wanda ya yarda zai bada jizya to haramun ne a kashe shi haramun ne a taɓa dukiyarsa haramun ne a gaya masa bakan magana haramun ne a harare shi haramun ne a tunkuɗa shi wai a ce dole sai an kawar da shi daga kan hanya ba da irin wa'annan ake ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ke cikin hadisin Burayda ibn al qusayb Allah ya kare yadda a gare shi wanda Imam Muslim ya rawaito Buraida yace manzo Allah sama ya kasance idan zai aiki idan zai tura rindina ta tafi yaki to idan ya naka shugaba yana masa wasiya yana ce masa na farko dai ina maka wasiya a kin kanka ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokin Allah kuma ka ji tsoron Allah akan waɗanda na haɗa ka da su a matsayinka na shugaban su kar ka je kai a matsayinka na shugaba ka ci ka sha ka yi sakace ka huta yayanka su huta ana cikin bala'i kowa yana cikin tashin hankali kai kuma rayuwarka dai an kiyaye maka komai na rayuwarka amma ba ruwanka da talakawa wannan kuskure ne dole ne in talaka ya ji wahala to kai ma ka ji a jikinka domin ƙarya ne a ce wai talaka yana jin wahala shugaba yana kokarin gyara wa talaka wahala amma shi baya son wahala wannan ya zanto an yi rabon tukunya ke kuma babu adalci a ciki sai na umar lokacin da aka shiga yunwa shi yana da yana da ɗan ragowar kuɗin da zai iya siyan nama ya sha nono amma tun daga lokacin shi ma yayi yajin aiki na cin nama da nono aka ce saboda me yace saboda ya ji yadda talakawa suke ji ba zai yi talakawa na suna shan wahala ni kuma hankali na a kwance ina kokarin warware musu matsala ba amma in na ji a jikina to ni ma zan fita in yi fafutukar wajen ganin ya zan yi warware musu matsala tsakanin shugabancin mu na yanzu Allah ya musu kira to manzo Allah suma sai ya ce to ka ji tsoron Allah akan waɗanda na haɗa ka da su sannan manzo Allah suma ya ce kuma in kun fita yaƙi ba yaƙi za ku yi saboda kabilanci ba ku yi yaƙi da sunan Allah kuma ku yi saboda ɗaukaka kalmar Allah ba don a samu ganima ba. Iya wanda za ku yaƙa wanda ya kafirce da Allah. Ku yi yaƙi kuma kada ku saci wani abu a cikin ganima in an samu. Ohuzu wala ta gullu kar ku yi gululi. Wala ta gudu kar ku yaudari mutum. Tsorata a maganar haddi da maganar yaƙi ba a zuwa wai a ɓoye makamin kawai a taho kusa da kai ayi kamar kai tare ake da kai to wuce kuma a kashe ka tsoranta ake ji ma kenan ai ba a haka dabara ce kawai aka yarda da ita a yaki shine ka je ka dasa wani abu na mutuwa a filin yaƙi lokacin da ake gorilla fighting ake yaƙin fito na fito face to face to shikenan ka iya zuwa ka haɗa ramin da arna za su faɗa sai ka shiga ka tsokano su suna zuwa sai ka fito da gudu kana zuwa sai ka kauce su kuma sai su fada saboda the battle is trick alharbu khud'a yaki dan zamba ne to wannan ya halatta shi yasa ba ubangiji subhanahu ta'ala cikin suratul anfal yake cewa ya ku wanda kuka yi imani idza laqitum alladhina kafaru za'fan fala tuwalluhum al-adbar wa man yuwallihim yawma idhin dubrahu duk wanda ya juya baya ana cikin yaki to yayi babban laifi illa mutaharrifan liqitali sai dai wanda ya juya saboda makirci na yaki irin wannan amma magana ku zo kawai ka zo ka ɓoye makani kawai ka taho kamar kai ma kana tare da annan kawai kuma wuf sai ka zo ka kashe shi wannan yaudara ne la taghdu mazala ce bai yadda da yaudara ba sannan mazala sun ce wala tamsulu kar kuma in kun kashe mutum ku daddatsa shi ku gididdiba shi kawai in ya mutu ku rabu da shi idan a wurin da za ku yi amfani da wurin nema ku haƙa rami ku binne shi kamar yadda mazala sun yi wa kafiran badar wala taqtulu walidan sannan ko da kun ga yaro a filin yaki in dai ba makamin su ga ya dauka yana kisa ba ka ku kashe yaro yaro ba a kashe shi amma ka duba ka gani a iraki karkashin hutsal almiya da amerika ta shiga domin neman tabbatar da zaman lafiya bisa yardan majalisar ɗinkin duniya a shekara ɗaya yara kawai miliyan ɗaya aka kashe innocent to dama yaro a innocent ne yara miliyan ɗaya to amma yanzu kuma sai a zuwa dinga cewa wani addinin musulunci wai kirkiri sai an nuna wani cewa mu ƴan ta'adda ne to ina ta'addanci anan ka duba baka gani fa yaron da iyayensa kafirai ne ko yana goyon bayan in dai ba kashe ku yake ba ban da shi ba yaro duk wani wanda yake takamar kishin musulunci ya kashe yaro wallahi ba musulunci yake ba Ko ya shi yana dai da wata manufar tasa ko ya sani ko bai sani ba amma manzo Allah ta ce wala taqtulu walidan kar ku kashe karamin yaro ba a kashe yaro a filin yaki manzo ya ce wa idza laqitum aduwa wa idza laqita aduwaka min al-mushrikina idan kuma kuka yi aran gama da su makiyan naka cikin mushrikai kuma ba wai hausu zaka yi da tsara ba fad'uhum ila salat ila salat khital fara kaddaban musu da abu uku tukuna abu na farko yi manzala ce fa hunna ajabuka duk wacce suka karɓa daga cikin abubuwa guda uku nan to faqbal minhum ka karba na daya fa in na daya wato ka kirawo su zuwa ga musulunci in sun karɓa musulunci shikenan maganar yaƙi kuma ta tsare ku dawo gida dama ba wai shekar da jini aka ce ku je ku yi ba saboda dama kafircin su ba zai sa ku yi muku adalci ba to in har kika kiyarda da musulunci to ku gaya musu za mu yaƙe ku fa in ku yarda musu musulunci sai suka ce eh bu yarda ba to kan ku yaƙe shi tukuna sai ku zo na biyu ku ce to shi kenan. idan ba za ku karɓi musulunci ba to ku yarda ku ci gaba da armancin ku amma ku dinga biyan jizya kaga kenan ku zama zulmiyuna kenan ko in dai za ku biya jizya kenan jinin ku ya kuɓuta ba za ba mu bari a kashe ku ba Mazala ce in suka bin ba da jizya to a kyale su. A mu'amalanci su kamar yadda za a mu'amalanci ragowar musulmai. Idan suka ƙi to na ukun shi ne ka nemi taimakon Allah wajen yaƙar su. Amma fa duk da haka kun ga dai an ce a yaƙin ko a wafa addinin musulunci ya fi son kada ma dalilin yaƙin ya faru. saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisai da yawa kamar cikin hadisin Bukhari da Muslim hadisin Abdullah bin Abi Aufa yana cewa la tatamannu liqa al-adu ya ku musulmai kada ku dinga fatan Allah ya hada mu da arna mu aran gama sai dai a very exceptional cases kamar an samu sahabbai lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da basu je Badar ba suka ce to Allah ya nuna mana wata ranar da za a yi arangama don mu nuna wa Allah abin da za mu yi wa Allah na alheri a cikin su akwai Anas ibn Nadar wanda kuma da aka zo aka yi arangamar Uhud manzo Allah ya ji sanda ya faɗi wannan maganar yace a nemo shi da kyar aka gano shi a cikin matattu manzo Allah ya yi shiru Allah ya saukar da mina nuniya da jalu صدقوا fa عاهدوا man kaza, na من قضى نهره ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا magana wai ka dinga cewa Allah ya hada ni da makiyi wannan ba sunna ba ce inda hali Allah ya haɗa ka da Ya yayi can yamma yi gabas la tatamannu liqa al-adu idan Allah ya ce da addinin musulunci addini ne na ta'addanci terrorism shi fa terrorism yana da nasa political concept ne yana da nasa mafhum siyasi wanda ba a taɓa yin terrorism ba babu siyasa a ciki shi kuma terrorism has no religion shi ta'addanci ba shi da addini dan duk inda ka kai ta'addanci za ga an yi kansilin ɗinsa ba wani addini da yadda ya karɓi ta'addanci to amma saboda an rena musulmai a yau duk sanda aka mai gemu ya sa bom ya fasa wuri yayi abu to sai a ce musulmi ya yi idan kuma wani wanda yake da cross ko kuma dan wani addinin ko dan addinin buza ko dan addinin hindu in yayi abu sai a faɗi sunansa kawai a ce shi kaɗai yayi yanzu hitler ba ya kashe mutum nawa ya kashe almira qatul Yahudiya a holocaust mutum nawa ya kashe kuma kowa san hitler mai wanne ne addinin sa amma ba a cewa fitil dan addinin ka gane in ma ba kai bincike ba za ka gane ba mafi yawan sojojin america a bom din da suka sa a kufiyama da Nagasaki da Inani ai yawancin su kiristoci ne kuma kutsacin su Yuniya wato agenda ce is a Zionic agenda amma ko a danganta ta zuwa ga Zions Masters of Zions ba a danganta ta saboda me abinda suka is a terrorism shi kuma terrorism has no religion ba wanda zai accommodate in terrorism kuma abinda duk in ka koma cikin dictionary na duniya wanda kungiyoyi da aka yarda da su a duniya suka fassara me ta'addanci shine amfani da makami ko ƙarfi ko siyasa domin firgita mutane da razana su da cusa musu wani abin da ba su yi niyyar karɓa ba wannan shine ta'addanci to globalization wani lokacin ba ta'addancin ake kai hatta wani lokacin yanzu yadda idan world order ta so ta imposing abu akan mutane misali immunization da aka kawo immunization arewacin Najeriya mafi yawan su yadda da immunization ba amma duka wani dan siyasa wanda yake da dama da ya yi yunkurin da zai iya contradictin ɗin wannan manufar ta vaccination in ka ɗauke ma wai tana da amfani ko ba ta da amfani dai kuna da damar in an kawo muku taimako ku ce ba kwa so wala in ka ce ki wataƙila ka yi asarar kujerar ka kenan har abada kuma duk da za a yi sai an kashe siyasar ka wannan sai zama threat ne ga duk wani wanda zai zo duk kyawun manufarsa akan ya ce zai iya fitowa ya kalubalance wannan ba terrorism ba ne amma ba a danganta shi zuwa ga addinin waɗanda suka yi akalla sai dai can a gefe wasu ɗan kare haƙƙin bil adama su ce an yi ba daidai ba amma zai magana ce kawai ta takarda amma magana a aikace wannan sai a musulmai ne kawai ake ce musu ɗan ta'adda to gashi abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la tatamannu liqa al-adu wa sallallahu al-afiya ku roki ma Allah subhanahu wataala ya ba ku lafiya sai manzo Allah yake cewa amma fa idza laqitumuhum amma idan kuka hadu da makiyan fasbiru ku yi haƙuri ku shige su wa'alamu annal jannata ta ta zilali asiru ku sani cewa ita aljanna tana ƙarƙashin inuwar masu in ya zama dole sai an yaƙin ku Mazala sallallahu alaihi wasallama ba wai in yace ayi yaƙi ba wai yana nufin ayi kisa ba yaƙi fa daban yaƙi shine alharbi kisa kuma sunansa alqatalu alqatalu daban alharbu daban an yi amfani da alqatlu a qur'ani a wurare daban-daban an yi amfani da alharbu a wurare daban-daban amma alqitalu da almuqatala za su iya zama wato synonymous to kalmar alharbu amma ba kowane lokaci ne suke ma'ana ɗaya ba zaka addinin musulunci abin da yace shine a yi yaƙi domin ɗaukar kalmar Allah ba wai a yi kisa domin ɗaukar kalmar Allah ba kisan yana zama side effect ne na yaƙin to shi kuma side effect ana kallon sa ne a kalli matsalar da ake magantawa idan aka tabbatar da cewa wannan sa effect din cuta ce amma matsalar in aka bata cuta ce da ta fi side effect din sai a hakura a karɓi sa effect din tunda shi is resistable amma shi ita wacce cuta wata kila za ta zama irin resistable ba za a iya jure mata ba ana ganewa kuwa inda sa nake ɓata lokaci na a wannan babun saboda da yawa wasu an zo suratul tauba tsoron makaranta ta take har ma ana ta yaɗa jita-jita a ta Saudi Arabia ma gaba ɗaya salafus ɗinsu sun shafa ayoyin jihadi ai aka shafa ayoyin jihadi suna nan kuma suna aiki idan ka ji an kauce wa hanya to ba a karanta su an fassara su daidai ba amma hatta waɗanda ba musulmai ba masu adalci da hankali in suka je sai to a wannan ba wata matsala Mazala sallallahu alaihi wa rana kamar yadda Imam Ahmad da Abu Dawud suka rawaito daga Rabah ibn Rabi' ya huce ana yaki ya ga wata mata an kashe ta a wani yaki. Maza Allah yana kallon matar sai ta yi, ma kana ta da Ai wannan bai kamata a kashe ta ba, ba mace bace ba. An take manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kashi ya aika ya ce a je a gaya wa Khalid cewa kada a kuskura a ƙara kashe mace. Indai ba gani aka ta ɗaukan sakari tana kisa ba a kashe mace. Saboda su kansu mazan ma in aka fahimci cewa in aka cinta samu za su iya shiga addini to shi kenan a kyare su da a kashe su suna kafirai banda a basu su zo su dinga ba da jizya musulunci ya amfana da su kun ga kenan ai maza na sama ba su yake a shekar da jini ba kai hatta suna ma sunan yakin ubangiji baya ya sa ya tabbata a cikin a cikin wato a cikin musnad al-imam Ahmad hadisin Abu Wahab andushali Allah ya ƙara yadda a gare shi ke cewa manzo Allah yana cewa mafi soyuwar sunaye a wajen Allah shine a ce Abdullahi ko Abdulrahman ko Abdul Aziz ko Abdul Mu'min ko Abdul ko Abdul Ahad ko Abdul ko Abdul ko Abdul Rahim da irin da waɗannan sunayen su Allah ya fi so maza Allah sallallahu yake cewa wa aqbahul asma mafi munin sunan da Allah baya su kuma harbun a kira mutum ya yaƙi wa murra da kuma ɗaci Allah baya son irin wannan suna saboda ba daɗi a cikin su wannan ya nuna kenan addinin musulunci ba wai yaƙin ba kisa yake so ba abin da yasa yace a yaƙin ya ce a yaƙi waɗanda ba za su bar duniya ta zauna lafiya ba ne wanda kuma babu ƙasar da ba ta yaƙi ba kowace ƙasa an ta ga za a takura mata za ta yi amfani da ƙarfinta in za ta iya kaga ka kawar da abin da zai cutar da ita yanzu ba mun san wani masanin wani wani malamin falsafa da aka yi Machiavelli ba ko Machiavelli mun muna cewa masa Machiavelli da Larabci wanda yake da wani littafi al'amir ko the prince wanda a cikin littafin ya assasa fikiran da take nuna cewa al-ghayatu tubarriru wasila cewa in dai kana da wata manufa kai ka yarda da manufar to duk hanyar da zaka bi wajen tabbatar da manufar zaka iya binta wannan shine theory din wanda a ciki ne yake halatta wa shugabanni sa iya kashe ko rabin mutanen garin ne dan dai kawai su samu mulkin su ya tabbata kuma an samu masana da kwararru 'yan siyasa wanda a cikin element of power ko element of power ana ganin cewa wannan theory din nasa is applicable a wasu wurare to amma fa kaga ba wanda yake danganta wannan ra'ayin da school of thought da shi make make yake yake dangantaka zuwa gare shi kawai ta ake cewa theory ne na fille kuma sannan kuskure ne amma fa inda musulunci ne ya ce a addinin musulunci ya ce qatiluhum ai alqur'ani ya ce qatiluhum ai wani ma ya tashi yayi bab wanda ya bab shi can ya san dalilin sa da yasa ya je yi bab addinin musulunci yana rejected abubuwa irin wa'annan da dama kuma baka ce ga baki ɗaya ba duk wanda suke yi wannan fashe-fashen ba da sunan musulunci suke yi ba in ma sun kira sun ce da sunan musulunci suke al-islamu minhum bara to manzo sallallahu alaihi yake cewa idan kuka haɗu da kafiran wato idan suka ƙi to ku nemi taimakon Allah ku yaƙe su to mahallin shahid anan cewa ku tallata musu su ba da jizya sai su zama zimmiyu ubangiji subhanahu ta'ala da ya ta ta qatilul ladina la yu'minuna billahi zamu zo ayar wala bil yawmil akhir wala yuhaddimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitaba hatta yutul jizyata sai sun yarda za su ba da jizya an yadin mahum Za mu zo mu fassara ta insha Allah a hadisi ya tabbata a cikin musnad Imam Ahmad daga Abdullahi dan Amr dan As manzo Allah sama yake cewa duk wanda ya kashe mutum a cikin mutanen da suke biyan jizya duk wani musulmi da ya tashi ya je ya kashe ɗaya daga cikin kafiran amana da suke biyan jizya to ranar alkiyama ba zai ji ƙanshin aljanna ba ma kuma ƙanshin aljanna ana jin sa ne daga saura shekara arba'in a isa zuwa aljanna ake fara jiyo ƙanshinsa to shi tun kafin a kai shekara arba'in zuwa aljanna za a yi ta da shi saboda ya kashe kafirin da yake biyan musulunci ta kenan ashe musulunci har kafirai ma ya ba su protection sai aliyu Allah ya kare da a gari kamar da imamu dara kutani ya rawaito yake cewa wa'annan mutanen ka suna biyan jizya ne dan a tsare musu jinin ya zama kamar yadda ake tsare mana jinin a tsare musu dukiyarsu kamar yadda ake tsare mana dukiyar mu dan haka haramun ne a zalunci wanda yake biyan jizya saboda haka yanzu muna da kafirai kala nawa kenan biyu ko wanda za a yaƙe su saboda su ma neman mu suke yanzu mafarauci in ya shiga jeji in ya ga zaki in bai kashe zaki ba zakin nan fa kashe shi ne dan haka duk yadda zai yi da tsarakarsa da birjinsa da wankin hannunsa da gambarsa da ɗaure jejinsa da duk wani bala'i da sirkullar da sindabar yana yi ne dai ya kashe naman da in ba haka ba to shi naman daji zai fara kashe shi haka haka ake tsakanin kafiri na yaki da kuma kafiri da musulmi sai kafiri na uku wanda shi ba zai biya jizya ba zai biya ku ko kabo ba kuma ba ku biya shi ko kwabo ba amma kun zauna kun yi yarjejeniyar alkawari tsakaninku da su akan cewa mu da ku za mu mutunta juna an fahimta ko to wannan su ne ake kiran su al-mu'ahaduna to su ne muka yi bayanin su a baya wanda manzon Allah ya yi mu'ahada da su to sai kafiri na hudu na karshe shine al-musta'amil wannan alimam ibn qayyim a cikin ahkamu ahlul dhimma ya kawo su da bayanin su dan dai gudun lokaci a gashi har mun fara mun ma isa zuwa lokacin da ya kamata a ce mun tsaya da za mu karantu nassin daga cikin ahkamu ahlul dhimma amma dai duk wanda yake bukata ya iya komawa cikin ahkamu ahlul zimma na al ibn qayyim Allah ya ji kansa da rahama wanda ya kawo shi a cikin juzu'i na biyu shafi na ɗari takwas da saba'in da uku rabe-raben waɗannan mutanen kaso na ƙarshe shine al-musta'aman kafirin da shi dai ba ku yi alƙawarin rubutu da shi ba ko baya cikin zimmiyu na kuma wanda za a yake shi bane shine wanda kuka ba shi kariya ta musamman wanda yake VIP kenan wanda suke entertaining special services kulawa ta musamman da su kuma wayannan kala-kala ne daga cikin su akwai wanda ya zo da kansa wajen ku ya nemi cewa dan Allah ku ba shi protection yana so ya zauna tare da wannan ko kai kaɗai musulmi ka ce taho na baka to ya bayu. ni bai halatta wani musulmin ya zo ya kashe shi ba in dai har ya san cewa ko da fa daga can ƙasar yaƙi ya taho aka gan shi da alamominsa da kayansa da komai watakila ma da cross in ɗin kirista ne ko da alamominsa na army To amma inda hali a bashi wani abu da zai tabbatar da cewa an ba kai ne ka bashi izini kuma kowane musulmi is entitled to invite ko kuma ya ba da wannan kariya shine al'amani. ya tabbata a cikin sunan abi da kuma sunan ibn Majah daga Abdullahi dan Amr dan As sannan hadisin Imam An-Nasa'i da Imam Ahmad sarwato shi daga Sayyidina Ali Allah ya kare da a gare shi sannan Imam Ibn Majah ya rawato shi daga Abdullahi dan Abbas manzala su ake cewa al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum musulmai jinin su duk iri ɗaya ne idan sarki ya kashe talaka ba bisa haƙƙi ba to jinin sarki daidai yake da jinin talaka dole aka fi sarkin nan ba wai zancen wannan mai kuɗi ne wannan talaka ne in dai mutum ya yi kisa kawai jini duk jini jini ne in dai ku musulmai ne to akwai equality akwai equity and equality in aka ana magana jini da kisasi al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bi dhimmatihim adnahu sannan kafiri wanda yake kasa da su zai iya zuwa yayi walwala ya kai ya komo a cikin garinsu amma in sun bashi tsaro da alƙawari saboda yanzu kafin zai iya zuwa in ma akwai yaƙi tsakaninku da su zai iya zuwa ya biyo ta hanyar wanda daga cikin musulmi ko ta hanyar hukuma yanzu da ake da state ya ce don Allah ina so in shiga garinku a bashi visa a bashi tsaro wanda ana nuna cewa ya shigan ya je dan Allah ya ce wa in ahadun min al-mushrikeen istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighuhu ma'amana to sai na biyu jakadu da ‘yan aiki, wanda akwai yaki tsakanin ku da su, ba a gamu To, amma ana so a cimma wata matsaya sai suka aiko muku ‘yan aiki wanda kawai zuwa suka yi su isar da sako su koma to wannan a basu su isar da wannan mission din nasu su koma kar a kashe su su ma wannan za su entertain wannan peace din har su yi abin da za su yi su gama amma in aka ba su dates aka ce zuwa lokaci kaza to in visa suka kare to kuma kenan za su yi biyarin all the consequences amma dai wajibi ne wannan lokacin a ba su wannan damar saboda me hadisin Abu Dawud na Nu'aym ibn Mas'ud al-Ashja'i yace na ji manzo Allah sallallahu lokacin da Musaylimah al-Kazzab ya aiko masa ƴan sako guda biyu su kawo masa wasiƙa cewa kamar yadda Allah ya aiko ka zuwa ga Banu Quraishi ne ma Allah ya aiko ni zuwa ga Banu Hanifa shikenan mu taimaka wa juna ne manzo kar manzo kai <laughs> shi daga Allah gigitacce sai manzo Allah ya kalle shi ya ce to ku kuma me ra'ayinku ku wa'annan waɗannan ƴan aike sai suka ce to suka ce su ma ra'ayinsu irin ra'ayin musulma ba za a ce wallahi ba dan ba a kashe dan aike ba da yanzu zan sare muku kai dan kun ku ba musulmai bane kaga maza ta ce ba dan ba a kashe dan aike ba wannan ya nuna kenan idan aka turo dan aike ba a kashe shi saboda in kuna da ambasada na kasar arna ya zo garinku idan dai ba ya karya wannan alkawarin na zamantakewa da zaman lafiya kuka fahimci cewa ta ƙarƙashin ƙasa gamawa yake da ku yana kashe ku wannan in yayi kisa dole a kashe shi ko kasar su so ko bata so ba tunda mu kan mu musulmi ya kisa kashe shi muke yi balle a ce ai mun ware wani mun kashe wani ina fata an gane to saboda haka manzanni ba a kashe su da MIK to sai na ƙarshe shine wanda ya shigo ƙasar ku bisa izini shi ma wannan ba a kashe shi kamar yanzu kenan kakarai su karɓi visa su shigo ƙasar musulmi wannan abin da sa muka kawo su dukkansu gaba ɗaya suna ƙarƙashin alƙawari ne to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi alƙawari da mutane da yawa wanda kamar yadda muka faɗa yayi alƙawari da Qurayshawa kuma yayi alƙawari da Makhshi ibn Amr ad-Dumari da kabilar Banu Damurata wanda sun fito daga Madina manzo Allah sallama ya fahimci cewa za a iya haɗa kai da su a cuce shi tun a watan safar a shekara ta biyu bayan hijira mai biwa shekara a Madina ba shekara ɗaya da wani abu bayan zuwansa Madina manzo Allah sallama ya zauna suka yarjejeniya akan cewa ba zai taɓa ba da sirrinsu ba kuma su ma za su taimaka masa kaga wannan alƙawari sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi alkawari da banu kuza'a da banu mudlij ya yi alkawari da mutane da yawa to wannan alkawarin ne malamai suka kasa shi kaso hudu kaso uku kai kaso na farko akwai wanda maza Allah ya alkawari da su amma alkawarin an samu masa abin abinda ake kiransa a contract a yare na contract shine an bashi duration an ce to za mu zauna lafiya da ku daga yanzu zuwa lokaci kaza to wannan duration din kala biyu ne ko da ya zanto zuwa wata hudu ko kuma ya zanto zuwa sama da wata hudu an fahimci wannan wanda aka yi alkawari da su amma aka sa wa alkawarin iyaka ko dai iyakar ta zama wata hudu ko ta zama sama da wata hudu na ɗaya kenan na biyu akwai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ma yi alkawari da su ba gaba ɗaya amma dai ana zaune lafiya babu alkawari tsakanin su da manzo Allah kamar da yawa daga cikin Qurayshawan Makkah wanda ba sa cikin alƙawari sannan sai na uku kuma wanda ba za su yi alƙawari da su wanda ba a sa lokacin ba to da Allah ya ce ilal ladina ahadtu min al na duk wanda yake mushriki a jaziratul arab ya shiga cikin wannan ayar ɗayan ɗayansu wanda alƙawarinsa bai kai wata hudu ba to an ƙara masa ya kai wata hudu wanda alƙawarinsa iya wata hudu ne to an tsayar masa da shi a wata hudu kawai wanda kuma ma gabaki ɗaya ba shi da alƙawari to yanzu an sa masa alƙawarin zuwa wata hudu wanda kuma alƙawarin alkawarinsa zuwa shekaru ne ma lala gashin zinkiya an dawo da shi wata hudu yanzu gaba ɗaya an yi resign ila alladhina ahadtum min almushrikin saqo zuwa ga wanda kuka yi alƙawari da su cikin mushrikai to Allah ya ba su wannan alƙawarin sai ya ce to fasihu fil ardi arba'ata ashhur yanzu an fara reading ku yi yawo a ban kasa yadda kuke so a duniyar mata ku zagaye yadda kuke so ku shiga jaziratul arab ba wanda zai taɓa ku amma iya wata hudu kawai wa'lamu annakum ghayru mu'jizillah ku sani cewa ba za ku gagari Allah ba idan wata hudun nan suka cika to zaɓi uku ne ko kuma zaɓi biyu ne ko dai ku musulunta a gaba da tafiya tare ko kuma ku fita ku bar garin option na uku kuma shine in ba za ku fita ba to ku shirya wata hudu ya ishe ku ku tanadi makamai a zo a gwamna dan Allah an taba samun inda aka yi adalci irin wannan wani zai iya cewa to ya za a yi a kore su daga garin su sai ka ce to na farko dai da shi yi respecting din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun sha kawo masa farmaki wasu daga su sun warware alƙawarin da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ba mutanen kirki bane na uku mazala suma ya yi shekara da shekaru yana haƙuri har izuwa yanzu da Allah ya sa mutanensa suka yi yawa dole yana buƙatar territory yana buƙatar ƙasa da zai shimfiɗa sa ba tare da yana tsoron wani ba ƙasar nan kuma ita ce Arabian Peninsula idan aka tsallake nan ko ba inda mazala suma zai je shimfiɗa ikonsa yadda ya so a wannan lokacin to wannan Arabian Peninsula ɗin jaziratul Arab a lokacin ta kai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai karɓe ta to yanzu kuma ya karɓe ta a karɓarta da ya kuma duk da haka arna su daina yin tawafi tsirara ba mace za ta furta tawafi tsirara ga musulmi to in za a zauna a ci gaba da sulhu to ba sai an kyale suna yin tsirara su yanzu musulunci ya kai girman da dole abin masa wurinsa da zai yi abin sa shi kaɗai haka da ya tashi sai ga ya su zo su musulunta a tafi tare idan ko ba su musulunta ba to an ba su notice na wata hudu Fa'idan salakal ashhurul hurum idan wa'annan watannin na alfarma suka kare to yanzu kuma duk wanda bai musulunta ba indai mushriki ne faqtulul mushrikin haisu wajadtumuhum duk inda wa gaba da mushrikai ku kashe su wa khuduhum ku kame su ku daddaure su ilata musulunta an kun kama su wa ku je ku boycotting din ku sa musu ku sa musu takunkumi wa qudu lahum kullu marsad sannan ba wai sai kun gamu da su ba duk inda kuka san za ku kama su ku je ku kasa ku tsare ku sa checkpoint ku je ku tare su fa in mu amma in sun tuba suka ce mun hakura mun daina kafircin wa aqamu salata suka tsaye da sallah wa atu zakata suka tsaye da zakka to fa sabila mun to ku tsale su inna allaha ghafurur rahim domin Allah ne yawan gafara ne mai rahama to amma ku duba ku ga mu musulmai ya aka yi mana lokacin da Spain ta faɗi aka ci Kurtuba da yaƙi, aka ci Valencia da yaƙi, aka ci Barcelona da yaƙi, aka ci Tulaitula da yaƙi, aka ci Marfiya da yaƙi, aka ci Madrid da yaƙi, gaba ɗaya aka kwace musuluncin lokacin Ferdinando da Isabella doka suka kasa wa musulmai ko dai ka fita a ko ka zama ko ka fita ko a kashe ka kai daga baya aka rufe bodojin gaba ɗaya Andalusiya aka ce ko dai ka zama kirista ko a kashe ka wanda wannan yana nan a rubuce a cikin tarihi lokacin Fernando da Isabella Sibilla ake cewa ko amma yanzu ka duba ga Andalus ta fita har biki aka yi na munnar cikar shekara ɗari biyar koran musulmai da mutumin ta gabas. tunda aka kwace mana Spain yanzu in ka ji Madrid sai dai ka ji abin nan Sai ban, in ka ji Sara Kussa ni ya kuke ce mata ne ma Zaragoza Sara Kussa Real Zaragoza sai dai ka ji ka ji club na ban Barcelona sai dai ka ji ana Barcelona ba mu da abin nan ba mu da wani yanci a kai shi yasa Abul Baqa'ir ran da yake cewa لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان ينا تفق الإرن يد أكفيتين لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان الله يسلم الناس آه، أنا نظام إيه أبنى وقت الله يبام لا ننسى قلنا مكتشكركم الله يأتي منه هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه المقدمة والتقارب سيجي والتقارب السلام عليكم إيه مجمع الله ina ɗaki ba bacci kuma ne A'a kai da ɗakin ba hijabin ka bane a ji tsoron Allah kan tunta to amma kai yanzu sai ka sai ba magana ba ta nan hukunta nake ai ba da nake